shin su ne suke taimaka mishi ko shi ne yake taimaka musu ai wanda ya buɗe kamfani a karan kansa dama kuma wannan mutumin kowa ya san ɗan kasuwa ne to dama ka is dama misali ya isa ya buɗe kamfani ne bai ɗaya ma'aikata ba ai ba zai yiwu ba kansa yake ginawa don ya samu kuɗi ya zo ya sayi wannan mutanen zan baka misali mutum ne yana da ƙanne Allah ya azurta shi ya samu kuɗi sai ya zo sai ya buɗe gidan bulo sai ya ce su zo su zama ma'aikata masu haɗa siminti masu ɗebowa masu wa bulo ban ruwa sai kuma ya koma gefe yana firawun yana cewa ai saboda na kanne na duk ba su da aikin yi kuma bai kamata Allah ya hore min ba su ba aikin yi ba yasa na buɗe ma wallahi gidan bulan nan saboda su samu ɗan abin da suke yi wadan ya nuna maka hime zumunci ne kaga wannan ya ɗauka kowa wawa ne irinsa ba ɗauka kowa ma mahaukaci ne irinsa da inda ba da kannan ya buɗe gidan bulan da hi da uwar za su yi aikin bulan adama ko ba da kannan sai ya nemo kannan wasu idan so yake mu yana da zumunci ya gina su su a karan kansa ya ce kai na kana da basira a harka kaza in gwaje ka kai ma Allah ya sa ka zama kamar ni ko ka ni je ka kai ma ka zama kamar ka ba hi suke nemo kuɗi ba ka himra ba za a yi ba amma dama ka buɗe gidan bulo ko ka buɗe kamfani ka ɗebo ka suka zama leburori kuma ka ce wai so kake ka samu masa aikin yi yasa ka bude da baka da kannan ka bude wannan da kai da uwarwa za ku yi wannan aikin ana ma haika nemo kannan wasu ki ba wannan kaman haka ne wannan dan jari hunjam yi kuma dama wancan rubabban na kudu wancan rubabban wanda dama baka da wuya ka ji mutum mai lafiyayyen hankali da lafiyayyen kwakwalwa ya fito iya gaya ma a zaɓi wannan mutum wanda ma suke cewa a zaɓe shi ina rantse ma da Allah da za su shiga cikin mota su zauna da su da iyayensu da 'ya'yansu gaba ɗaya a ɗora musu yi a ce shi ne direban da zai kai su kaduna na rantsi da allah fita za su yi kai da ƙiƙin ina ne wanda kake ganin riɓe wai hita kai ba zai iya jan ka a mota ya kai ka bakin titi ba ka ce jagoranci wannan hargitsattsiyar ƙasar mai rigima wacce kai ka sani kana kallon mutumin nan fa ƴar manuniya ma allah ya haska ma shi ma abin da ake faɗi a social media jininsa hawa yake yi ai kaga in ya hau mulki mutuwa zai kenan saboda pressure ta Najeriya ba ta bai shi ba ya ce ba zai iya ba wannan ɗan takarar da ike aiki ya je nan yanzu ko yawon da kwankwasa yake yi ya je nan ya je nan yanda ka san wani robot ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan a rana ɗaya dama kuzari kuma ba da wani tarihi mara kyau tarihinsa sai dai ka haddace taimakon talaka kai talaka ɗauki wanda ya fada masifa taimakawa ilimi taimakawa kaza wannan ina ganin shawara ta ƙare Allah ya fito mana da abin da zai zama mana mafita in Allah